Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro, barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Sunana Sarfil Hashin Gumel. tare da Yusuf Aliyu Harandar da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Laraba sha biyu ga watan Janairu na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Ƙasashe na ƙungiyar ECOWAS sun buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya da ta mutunta matakin da suka ɗauka a kan ƙasar Mali. Gwamnatin Taliban ta buƙaci ƙasashe makwabta da su maida musu da jiragen su. ana ci gaba da kai ruwa rana tsakanin manyan kasashen duniya amurka da rasha kanan labaran kenan aka saurara yayin da a yankin kudu maso gabashin najeriya ake neman hanyar warware rikicin da ya shafi na mandukanu ni dai bana goyon bayan wannan kuma bai da akan cewa maganar da Kanu ta yi daidai da na Wazuruke ba. Tunda ko ba kome Wazuruke bai yi ta barazana kan ɗiyocin Najeriya wani sashen ƙasa ba. Haka kuma yayin da aka shiga kwana na uku na yajin aikin in a da sahu a birnin Kanan Dabo. Ko kun san ya caba fa ta dawo wallahi a caba ta dawo kai ka hau ni na hau saboda a yau din nan dai ni kadai na san nawa na kashe shi yasa ma da na aiki na kasa cin abinci dan ban san makoma ta ba na tashi koma gida a tawowa ta tafiya naira hamsin a ɗari uku na yi ta yau daga nan zamu leƙa ƙasar kamaru inda ake gudanar da gasar wasannin kofin nahiyar afirka domin jin yadda wasan najeriya na jiya kana bayan dukkanin rahoton da muke ɗauke da su sannan muna tafi da shirin baki mai yanka wuya wanda murtala faruk sanyin nan ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauran kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkan ku da asuba ta da fatar an wayi gari lafiya. Ƙasashen Afirka mambobin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya sun buƙaci takwarorinsu a jiya talata da su goyi bayan takunkumi da kungiyar kasashen yammacin afirka ta kakabawa jagoran juyin mulkin mali a wannan makon muna kira ga kwamitin sulhu da ya mutunta tare da rungumar kudurin shugabannin kasashen kungiyar ecowas na cewar shawarar da hukumomi suka yi na tsawaita wa'adin mulkinsu zuwa shekaru biyar abu ne da ba za a amince da shi ba cewa a gaggauta miƙa mulki ga tsarin mulkin ƙasar Mali ba tare da ɓata lokaci ba. Michael Beng, jakadan ƙasar Gabon na Majalisar Ɗinkin Duniya, ya shaidawa Majalisar Ƙasashe goma sha biyar a madadin gwamnatinsa Ghana da Kenya. A halin yanzu dai ƙasashen Afirka uku ne ke da kujeru a kwamitin sulhu. A wani taro na musamman da suka gudanar a ranar tara ga watan Janairu. mambobin kungiyar ECOWAS sun kaka bawa kwamitin mulkin sojin ƙasar Mali takunkumi bayan da ta ce ba za ta gudanar da zaben ranar 27 ga watan Fabrairun 2022 ba har zuwa sai ƙarshen shekara ta 2025. Gwamnatin Taliban mai mulkin Afghanistan ta buƙaci ƙasar Uzbekistan da Tajikistan da su mayar da jiragen sojin sama da kuma jirage masu saukar ungulu da aka yi su zuwa ƙasashe da suke makwabtaka da su ta hanyar tserewa matuƙa a yayin da gwamnatin da ke samun goyon bayan amurka a kabul ta ruguje a watan agustan da ya gabata da yake jawabi a wajen bikin sojojin saman afghanistan a babban birnin ƙasar ajiya talata ministan tsaron taliban muhammad yakub ya ce gwamnatinsa ba za ta bari waɗannan ƙasashe su kwace ko kuma su ci gaba da amfani da su ba ina kira ga uzbekistan da tajikistan cikin girmamawa da kada su gwada haƙurinsu kuma kada su tilasta musu ɗaukar dukkanin matakan ramuwar gayya don kwato jiragen nasu Kafin Yusuf ya sake dawowa da labarai za zamu leƙa Najeriya, inda shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi bayanai akan shugaban 'yan awari na mandukanu na IPAP cewa ba za a sake shi haka kawai ba sai ya kare kansa. Amma tsohon shugaban majalisar dattawa Ike Okoremadu ya ce za a iya warware matsalar a siyasance. To sai dai ƙwararru a fannin siyasa na ganin abin da kamar wuya. Wakilin murya Amurka Madina Dauda ta yi nazari kan batun ga kuma rahoton da ta haɗo mana. Ultimately, we'll find a way, a political solution, you know, in respect of the Nnamdi Kano's problem. But I don't want to predict what will happen. But in the past, we've done a similar thing. When Wazirike was detained by Obasanjo. Tsohon mataimakin shugaban majalisar dattawa Ike Kweremadu ne yake cewa har yanzu suna ci gaba da neman hanyar warware rikicin siyasar da ya shafi shugaban masu fafatakar kafa kasar Biafra Nnamdi Kanu. Madu ya ba da misalin irin tuntubar da 'yan asalin Igbo suka yi a lokacin da aka kama tsohon shugaban masu Obraf Uwazurike har aka kai ga sakoshi. Madu ya ce yau koma haka za su maimaita wa'annan tuntubar a siyasance domin a samu sako Nnamdi Kano wanda ke fuskantar tuhume-tuhume da suka shafi ta'addanci kashe-kashen mutane da cin amanar ƙasa abin da yasa ake garkame da shi a wurin jami'an tsaro na farin kaya kenan amma ƙwararre a fannin zamantakewan ɗan adam kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Abubakar Umar Kari ya ce akwai bambanci tsakanin Uwazurike da Nnamdi Kano. Ni dai bana goyon bayan wannan kuma bai da akan cewa maganar Nnamdi Kano ta yi daidai da na wazuruke ba tunda ko ba kome wazuruke bai yi ta barazana akan ɗaucin najeriya yana cewa sai ya halaka mutane ko kuma wani sashen ƙasa ba bai fito an yi ta kashe-kashe a lokacinsa ba bai kafa wata runduna wanda take ta barazana da kuma kashe mutane ba sa'an nan kuma shi ɗin kansa ba a kai shi kotu an ba da belinsa ya gudu ba to saboda haka wannan misali ba daidai ba ne shi ma ɗaya ƙwararren a fannin siyasar difloma diflomasiyar ƙasa da ƙasa kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya nazari akan batun Nnamdi Kanu kamar haka. Nnamdi Kanu Umar Zurike akwai bambanci da yawa. Umar Zurike ya rinka haɗa kan 'yan kasuwa ne yana sayar musu da wannan akida ta Biafra yana karɓan canjin sa yana ajiya. Shi kuma Kanu ya zo ya kawar da umuzirke ya kara wa tafiya kazanta ya sa ta ta zama ta kashe-kashe fiye da yadda ake tunani duk wanda yawa gwamnati haka wa ƙasa haka a gaskiya hauka ne da kuma renin hankali a ce wai akwai wasu da za su fito su ce wai wannan laifin yana da masalaha ta siyasa. A yanzu dai 'yan ƙasa sun zuba ido su ga irin tasirin da siyasa za ta yi a wannan magana ta Nnamdi Kanu, shugaban 'yan aware masu neman a basu ƙasar biyafra Madina Dauda. agai da Madina Dauda. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Yusuf ɗauke da kashi na biyu na labaran duniya. Koriya ta Arewa ta ayyana a yau Laraba cewar ƙaddamar da harbin na baya-bayan nan ya haɗa da wani makami mai linzami. yana mai cewa shugaba Kim Jong-un ya halarci abin da ya bayyana a matsayin gwaji mai nasara. Hotunan kafafen yada labarai na ƙasar sun nuna Kim yana sanye da rigar fata kuma yana leƙawa da abin hangen nesa a cikin abin da ya zama wani abin kallo da ake nufi da shi don kallon ƙaddamarwa a ranar talata. Makamin ya nuna mafi kyawun iya jerawa. kuma ya kai daidai inda aka kai masa hari mai nisan kimanin kilomita dubu ɗaya a cewar rahoton kamfanin dillancin labarai na koriya ta tsakiya wannan ya fi adadin da sojojin koriya ta kudu suka kiyasta a ranar talata wanda ke bin diddigin harba makaman ma'aikatar tsaron swell ta ce makamin ya yi tafiyar kimanin kilomita 700 ne kawai amma ya nuna ingantacciyar iya aiki a duk faɗin ƙasar amurkawa sun fuskanci wahalar yin gwajin ƙwayar cutar coronavirus yayin da nau'ukan omicron ke haifar da ƙaruwar adadin cututtukan bayan lokacin hutu waɗanda dubun dubatan miliyoyin mutane suka yi tafiye-tafiye don kasancewa tare da danginsu. nan ba da jimawa ba gwamnatin shugaba Biden za ta buƙaci masu inshoran kiwon lafiya su biya farashin kayan gwajin gida guda takwas ga kowanne mutum a kowanne wata akwai matsala ɗaya kawai ga mutane da yawa wajen gano wannan cutar da kuma yadda take yaduwa. Kathleen Omozo wata 'yar jaridar New Orleans, ta ce ta yi shirin yin tafiya zuwa Faransa tun kafin a fara Omicron kuma mun yi taka tsantsan yayin tafiyar amma na dawo gida sai na ji ciwon makogaro don haka na gwada kaina da wani kayan gwaji na gida labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madala rahotanni da kano a najeriya na nuna cewa sana'ar a ta dawo a birnin kimanin shekaru goma da haramta ta hakan ya biyo bayan yajin aikin da direbobin babura masu kafa uku wato a daidai sahu ke yi wanda ya shiga rana ta uku a yau laraba sai dai hukumomin jihar ta kano sun dukufa wajen neman mafita ga matsalar sufuri a birnin daga kano ga rahoton da mahmud ibrahim kwari ya aiko mana kano lines na da motoci daga 300 zuwa 400 wanda suke tafiye-tafiye daga wannan jiha zuwa wannan jiha yasa muka ce su dakatar da wannan tafiye-tafiye su saka su a cikin gari domin a samu sauki akan wannan al'amari da al'umma suka fada a ciki alhaji muhammad mahmud santsi kenan kwamishinan sufuri da gidaje na jihar kano ya ce baya ga haka gwamnati na ɗaukar matakan samar da motocin safa-safa guda ɗari da za su rinka zirga-zirga da nufin inganta harkokin sufuri a birni da kewayen kano wannan motocin ba za su kai ƙarshen watan nan na januwari ba bayan allah da kowace za ta so cikin birnin kano amma abin da ya kamata al'umma su sani shine ita wannan harkar harka ce da ake tsara ta ba harka ce da ake zuwa kawai ka zuba motoci awon igiya ba tana buƙatar wasu hukumomi da dokoki da za ka kafa kana bukatar tanade-tanade na irin su tashoshi da gurin tsayawa da gurin daukan mutane to don haka mun ɗauko wannan hanyar ne ta kowanne bangare in ka zo magana bangaren dokoki zan tabbatar maka hukumar da ya kamata ta gudanar da tsarin sufuri a birnin kano dokar ta ma muna da kyakkyawan zaton cewa majalisa tana dawowa hutu za ta sa mata hannu yayin da gwamnati ke cewa tana daukar matakan rage raɗaɗin wannan yajin aiki na direbobin a daidaita sahu wanda ya shiga rana ta uku a yau yanzu haka tsohuwar sana'ar a caba da gwamnatin kano ta haramta a shekara ta 2013 saboda dalilai na tsaro ta yi wa birnin na kano kome ya caba fata dau wallahi a caba ta dau kai ka hau ni na hau saboda a yau din nan dai ni kadai na san nawa na kashe shi yasa ma da na zo aiki na kasa cin abinci dan ban san makoma ta ba na tashi koma gida a tawowa ta tafiyar naira hamsin a ɗari uku na yi ta yau to kaga in dai ka zuwa ɗari uku nawa za ka ci kuma nawa za ka koma gida da nawa kake biya da naira hamsin ne zuwa saba'in na hau a caba kwarai da gaske na hau jiya na hau yau kuma za a iya cewa bambancin a caba da da yanzu ma ta yanzu ta fi tsada na fita ni na ga mutane suke yawo za ga masu babura masu irin haya a ƙauye da sauran gurare haka wanda ba a cikin garin nan suke ba kana ganin fuskokin su ka san baki ne duk sun shigo suna ta a caba kai ma ka hau kenan na hau jiya na hau yau inda ake kawo ni ka gani har talatin ana kawo ko hamsin amma sai da na biya ɗari da hamsin aka kawo ni koma ma haka koma ma haka da fi sabilillahi ma a hakan zaka samu ma wanda zai dauke kai mai da kai ɗalibai da ma'aikata da mata da 'yan kasuwa na cikin rukunin mazauna Kano da ke fuskantar gagarumin kalubale sakamakon wannan yajin aiki lamarin da ya sanya al'umma suka fara kiraye-kiraye a yi sulhu tsakanin bangarorin nan guda biyu. Mu dai gaskiya kuke da wallahi mu so muke daidaita kafin nan da gobe ko ba gaba ne ko jibi. Ya kamata a sasanta saboda mutane irin mu da sauran ɗalibai da ma'aikata da kuma 'yan kasuwa. Duba da yanayin zaka ga wani gashi ne yana ta tafiya a kafa kafin ya sauri ya je inda ya kamata ya gaji in ma ya je a kafan ya gaji kuma in zai dawo yana tunanin ma tafiyan kafan ne ko kuma yaya abin zai yi gaskiya abin akwai abin dubawa a ciki sai dai ya zuwa daren jiya talata babu wani sahihin zance da ke nuna zaman teburin sulhu tsakanin 'yan adaidaita sahun da gwamnatin kano al'amarin da ke nuna cewa bangarorin guda biyu kowa ya ja daga mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano Nigeria. A gai da Muhammad Ibrahim Kwari. To daga kanan Najeriya sai mu leƙa ƙasar Kamaru inda ake gudanar da gasar wasannin cin kofin Afirka. Wanda a jiya talata ne 'yan wasan Najeriya suka taka leda da takwarorinsu na ƙasar Misira. To koya 'yan wasan Najeriya suka yi? Ga sabon wakilinmu na ƙasar Kamaru, Muhammadu Rabi idanba. Tun tashin fari 'yan wasan najeriya suka fara da azama sosai ta yadda ba su bar ma 'yan wasan misira saka ba bayan tsawon minti talatin hakan ya sa 'yan wasan misiran suka fusata simon tare da 'yan uwansa sun rungumi wannan daman ta yadda suka nuna korewansu hanzari a wasa da kuma kuzari hakan ne ya sa 'yan wasan misiran suka shiga cikin wani hali na tsaka mai wuya musamman ma masu tsaron gida simon ya tsilla leda tenashu ya yi keke she cikin ragan mai tsaron gidan misira najeriya ɗaya misira nema a sakamakon wasan wasu daga cikin masu kallo sun ba mu ra'ayinsu. Na gode wa Allah da Allah ya nuna mini wannan bol a cikin garin Garwa na taso daga Gombe State DCJ. na zo Adamawa na shigo Kamaru kuma na samu na yi supporter ɗin mutanen Kamaru. Muka samu muka ci 2-1 na yi supporters nasu gashi kuma allah subhanahu wata'ala yau an buga bol a garwa yan kamaru sun yi supporters namu mu yan najeriya mun ci 1-0 na ji daɗi sosai ina murna ina farin ciki wasan ya mun ji daɗi su ba abin da ba su tsammani ba a birnin garba su suka samu sun samu duk inda suka shiga sun samu ba inda aka daga tuta sai tutar najeriya in ba na kamar wasu ta najeriya to shi da kuka nan mun muna cikin murna mun gode wa shugaban ƙasa mu kuwa eh, mr president paul biya sunana hamidu zubairu daga najeriya mun fito daga wuro jiri adama state mun zo kamaru mun ji daɗi najeriya bai bamu kunya ba alhamdulillah mun gode ma allah allah sa mu samu gaba gaba har gaba annabi allah ya bamu mu wasan gaba kuma mu samu nasara har mu ɗauki kofi na mu koma da shi najeriya mu kai ma general muhammadu buhari muhammadu rabiu damba daga nan birnin garwa jamhuriyar kamaru a gai da muhammad rabiu wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara da sittin sai kuma kilohaz dubu ɗaya ɗari biyar talatin a matsakaicin zango Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafukan mu na yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye shiryen mu Yanzu kuma sai baki mai yanka wuya. gwamnatin tarayyar najeriya ta tabbatar da ayyana 'yan bindiga a matsayin 'yan ta'adda da ko menene tasirin haka jama'a assalamu alaikum tun a ranar 25 ga watan nuwamban da ya gabata ne wata babbar kotun tarayya da ke zamanta abuja ta ayyana dukkan ayyukan 'yan bindiga masu kai hare-hare da kisan jama'a da satar mutane domin karɓar kuɗin fansa a matsayin ayyukan ta'addanci. A ranar 29 ga watan ne kuma gwamnatin tarayyar Najeriya ta fitar da sanarwa da ke nuna biyayya ga hukuncin na kotu inda ta tabbatar da ayyana 'yan bindigar a dukkan fadin ƙasar musamman a yankin arewa maso yamma da arewa ta tsakiya a matsayin 'yan ta'adda. bisa tanadin sashe na ɗaya da na biyu na dokar yaƙi da ta'addanci ta shekara ta 2011 a makon da ya shige kuma shugaba muhammadu buhari ya tabbatar da haka a wata tattaunawa da gidan talabijin na channels to ko menene wannan matakin yake nufi ta fuskar shari'a da doka suleiman usman tsaki babban lauya ne mai mukamin san kuma kwamishinan shari'a na jihar sokoto to na farko dai idan aka ayyana wasu ƙungiyoyi 'yan ta'adda wato an kawo su a cikin tsarin dokoki na ƙasa da ƙasa sun zama kama masu laifi a idon duniya domin aika-aikar da suke aikatawa ta wuce kowane irin misali wannan ma'anar wannan shine ba za a yi tattaunawa da su ba ko a yi negoshetin da su domin a yi wani sulhu ko a yi musu wani amnesty sannan kuma nan zai ba da dama ga ainihin jami'an tsaro su ɗauki kowane irin mataki na dakatar da abin da suke aikatawa duk abin da ya faru ba za a tuhumce su da laihuhukan yaƙi ba kamar yadda ainihin doka ta treatment na prisoners of war ta geneva convention ta nuna sannan kuma duk wani haƙƙi da agare su na bal'adama an kawar da shi ba za a ce kama ana tuhuma su da zaman waɗanda ake tuhuma ba sai an tabbatar da yanzu kusan kamar laifinsu ya tabbata. tuni dai da ƙungiyoyin farar hula da kuma musamman mazauna yankunan da ke fama da ayyukan 'yan bindigar suka yi na'am da wannan mataki na gwamnati basharu altine goyawa isa shine shugaban ƙungiyar rundunar adalci ta najeriya kuma ɗan asalin yankin gabashin sokoto da ke fama da ayyukan 'yan bindiga ah, wannan mataki ai mu tuntuni mu al'ummomi na gabashin sokoto misali da suka iskowa suna kashewa suna kasarawa suna toye mu al'umma suna toye abinci mu suna hana mu noma ai tuni mu yan ta'adda ne gare mu mu gwamnati ce mu haga ta yi jankawa kahin ta yarda da cewa yan ta'adda ne dalilai ne na ramni na ainihin kasashe masu tasowa masu bukatar adda bukatu ga turawa kasar duniya turawa ka juya kasar in ba don haka ba mai isko mutane shina kashe su kulma kulma ba a jira sai an ce yan ta'adda ne wanga al'amari ya muna daidai kuma yanzu muna jira mu ga cewa wannan tukano shi ma zai yarda da waɗanga 'yan hoshin dajin ko kuma masu tahiya suna kama mutane suna kowa da mutane shin tukano ya yarda su ma 'yan ta'adda ne in ya yarda an sa kuɗaɗe masu ɗimbi an sawo shi an kawo shi to a tuka shi shi ta shi faɗa da su domin shi kakkaɓe mana su. To sai dai manazarta lamuran tsaro na ganin akwai abin lura a lamarin ta yadda za a iya bambancewa tsakanin ayyukan ta'addanci da 'yan ta'adda. Dr. Bashir Muhammad Acida malami a jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto. kuma mai bincike kan kalubalen tsaro a yankin arewa maso yamma na ganin akwai gyara a lamarin to wannan al'amari al'amari ne mai a kwarai da gaske saboda mu ba ƙasashe waɗanda ke wato bai ayyana wasu wato masu wani aikin ta'addanci a matsayin 'yan ta'adda za mu isko mafi yawa waɗanda suke yi ko dai su kira sunan mutane su ce wane a haige an ɗauke shi ɗan ta'adda kuma duk inda an hagan shi a kama shi ko kuma a ce wata kungiya yake ciki wannan kungiyar ga baki ɗaya a ce wannan kungiyar da abubuwanta da waɗanda yake cikinta da 'ya'yanta da ayyukan da take yi duk na ta'addanci ne to amma na wannan sai abin ya baka mamaki in aka ce za a ayyana waton wa'annan mutanen masu kai hare-hare waton 'yan ta'addan na masu kai hare-hare da masu garkuwa da mutane a matsayin 'yan ta'adda sai ka tambayi kanka aikin ne ake cewa 'yan ta'adda ko shin wasu al'umma ne daga cikinsu aka samu sunayen su wa'anda za a ce waɗannan su ne 'yan ta'addad domin in baka yi hankali ba abinda ake wa gudu a nan shine kowa ya sani a ƙasar nan akwai ƙabila da ake waton dangantawa da wannan ta'addancin to abinda ake wa gudu shine ake ɗari a kai shine kai kasance ita ƙabila ake son waton a shawa ma wannan eh, waton kashin kajin ga irin wannan da ba kungiya gare su ba ba su da wata kungiya da suke kira sunan su a ce wannan kungiya kila kungiyar gamayya masu garkuwa da mutane su sa mata suna kuma suna hulɗa ko kuma suna aiki a ƙashinta ba ka ce kungiyar kai to in ka cewa aikin ne to dama shi aikin a tsarin mulki ga dokar duniya da ta ƙasa duk wanda ya ɗauki makami akan 'yan ƙasa ko akan ƙasa ko akan al'umma ko ke kassara su ko yake waton kashe-kashe haka aikin ta'addanci ne shi wannan tsarin mulki da dokokin kasa ƙasa da kasa sun tanadi cewa wannan aikin dama ta'addanci ne to amma inda ake zuwa shi ne kamar yanzu inda sunayen su ya bayyana a cikin suna cikin manya-manyan waɗanda ake gani ko a gansu a hotuna da makamai har suna wato ikirari akan wannan aikin to su ya kamata a nemi sunayen su a ce an sa su duk inda aka gansu an ba da dama a kama su ko a hukunta su ko a kashe su ko kuma a hana hulɗa ko wace iri da su kaga kungiyar boko haram ita kungiyar ce da duk wanda ke ci da 'ya'yanta da ayyukan take shi ne aka haramta kuma aka ce kungiya ce ta ta'addanci kaga yanzu ba maganan mutum bane ba maganar wani jinsi ba ne na ko ina ka hito ko bature kake ko dan wata ƙasa ko dan ina kake in ka shiga ko bahaushe ko musulmi ko kirista in an haganka tare da yan ƙungiyar boko haram ko ka bayyana cewa kai memba kake na wannan kungiyar to an san cewa aikin ta'addanci kake yi domin kungiya ce wadda kuma abin da ya bayyana da kungiya da mutane ɗaiɗaiku shine ita ƙungiya tana da tsarinta kuma tana da abin da ake cewa philosophy wato wata manuha da take son ta cimma tana da wasu shirye-shirye ka'idodi da kuma tana da 'ya'yanta tana da irin ayyukan da take a kungiyance to amma waɗanda yake suna ayyuka ɗaiɗaikun ayyuka kaga daban yake to ko yaya gwamnatocin jihohin da ke fama da kalubalen na 'yan bindiga suka ji da wannan matakin na ayyana 'yan bindigar a matsayin 'yan ta'adda ga kwamishinan shari'a na jihar sokoto Eh, idan aka duba ma'anan menene ta'addanci a dokoki na ƙasa da kasa da kuma mu dokanmu ta kasa wato terrorism uh, prevention act 2001 as amended uh, musamman sashe na ɗaya ƙaramin sashe na biyu abubuwan da suke yi ma ya wuce ta'addanci su wa'annan nasu ya wuce wannan idan suka zo wajen wannan aika-aikata su da ta'asa sukan yi fyaɗe ga mata sukan kashe mutane suka sace dukiyar mutane kuma har da hashi da makami suna yi suna kisan kai suna fyaɗe suna kuma jima mutane rauni idan suka ba eh, suka ga ma'aikata wannan abin ko da za ka shiga wurin da suka shiga za ka ga kusan duk wannan al'umma an da ita an kori mutane sun zama 'yan gudun hijira kuma recently idan aka duba abubuwan da suka yi hadda jirgin sojan yaƙi jirgin yaƙi na soja sun taɓa kayarwa so mu a jihar sokoto mai girma gwamnan jihar mu ya ziyarci shugaban ƙasa kwanan baya inda ma ya ba da shawara tunda an san eh, in da'ira inda irin waɗannan abubuwan ake aikata su tsakanin jihar sokoto zamfara eh, katsina da wani sashe na kebe da kuma niger ana iya ɗaukar wannan wurin gaba ɗaya a ƙaddamar da dokar ta ɓaci domin a sabu ɗoka irin wannan mataki so da ayyana su 'yan ta'adda da ƙaddamar da dokar ta ɓaci dukkan suna iya ba da dama ga 'yan hanyar dukkan damar da ya kamata musamman wasu makaman yaƙi da aga sojojin najeriya ba za su yi amfani da su ba sai in an ayyana su a matsayin kamar 'yan ta'adda e, na ƙasa da ƙasa to a nan ne za a iya amfani da su musamman waɗannan sababbin jirage da aka zo da su da kuma wasu makamai domin dokar yaƙi ko yaƙe-yaƙe ta geneva convention ta 1949 ta hana e, a yi amfani da wasu makamai a wasu al'umma musamman idan ya zama ba yakin ƙasa da ƙasa ba ne kamar na najeriya yaƙi ne cikin ƙasa tsakanin jami'an tsaro da wasu ƙungiyoyi na 'yan ta'adda a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri a madadin jumbi hamza da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. A gai da Murtala, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Ƙasashen Afirka mambobin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya sun buƙaci takwarorinsu a jiya talata da su goyi bayan takunkumi da ƙungiyar ƙasashen yammacin afirka ta kakabawa jagoran juyin mulki na mali a wannan makon gwamnatin taliban mai mulkin afghanistan ta buƙaci ƙasashen uzbekistan da tajikistan da su mayar da jiragen sojin sama da kuma jirage masu saukar ungulu da aka yi jigilarsu zuwa ƙasashe da ke makwabtaka da su ta hanyar tserewa matuƙa a yayin da gwamnati da ke samun goyon bayan amurka a kabul masu raro baki ɗaya abin da ya sauka nan a shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan nan da sa'a ɗaya da rabi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin da ƙarfe takwas na wannan safiya shirin da zai zo muka da shirin ciwon ya mace Kafin mai sallama sashen Hausa na mika sakon ta'aziyya ga iyalai da 'yan uwan Aminu Lawan da Usman Lawan Gumel da aka fi sani da Basa. Bisa rasuwa kaninsu Ibrahim Muhammad da aka fi sani da Dunguri Niga. Allah Ubangiji ya gafarta masa. Haka kuma na mika sakon ta'aziyya ga ikkiliziyar majami'ar Ekuwa saboda rasuwar mama Asaba Musa tsakani das matan marigayi rabar Musa tsakani das wadda za a ji na'izar ta yau laraba da karfe goma na safe a Bandot. da ke das a jihar Bauchi. Allah ya rahamce ta ya kuma ba da dangana amin. Sai kuma sakon ta'aziyya ga iyalan injiniya Steve Chia wanda Allah ya wa rasuwa a makon da ya gabata za a kuma yi jana'izarsa a mako mai zuwa. Za a fara addu'a a majami'ar Ekwa Plateau Church da karfe hudu na yamma yau Laraba. Haka kuma za a yi addu'a jana'iza gobe Alhamis idan Allah ya kai mu a Plateau Church da karfe takwas da rabi na safe at Ekwa Plateau Church 1A. kuma za a yi su ranar juma'a a garin su Etip Makar jihar Benue. Allah ya ba dangi duka jimirin rashi ya kuma kyautata namu karshen. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya na gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya ba da umri da ma injiniyan mu na yau Mr. Carol. Ni Sarfila Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC. Ya cewa sai mun sake haɗuwa nan an jima kaɗan da hamsin. Da misalin karfe takwas na wannan safiya. Salamu alaikum.